takaicin wasu kashi na ɗari da biyar ko buɗe idanunta ba ta iyawa numfashinta a can sama-sama yake yana kuma saukowa da zafi-zafin huci don touch me anymore da kyar ta furta hakan tana fiske jikinta tana daɗa limshe idanuwanta cikin tsananin fushi da shi ciki shi ne ya fara masa wani irin bala'in ciwo ita sorting him sosai yake sanya rage abin da ke tokararsa a mararsa bai sake taɓa tan ba sai dai ya furta am sorry can kasan wuyan nasa zaira bata ankara ba ji ta yi ya jawo ta ya fara jagwalgwalata ya ja fara jagwalgwala halittarsa a wajen tun tana fada da shi har ta rusuna don sai da ya ga ba ta wani motsin kirki kafin ya kyale ta sau uku yana riliza a bakin wajen duk da dama yayi iya bakin kokarinsa bai shige ta a can ciki ba tsaban ta shiga tsaban ta shiga ta shiga tamkar tsabar jigata da ta yi tamkar wata matacciya haka ta sakar mai jikinta ko juyi ba ta iya yi da kanta sosai ya jin mata ciwo wajen neman hanya a bakin kofar wurin ta dago ta yi da kyar ya rungume ta yana jin nishin da take saukewa da kyar tana ji kamar ranta aka taɓa. wani rinsa idanun ya murya can ƙasa ya kira sunanta har lokacin tana jikinsa amma bata amsa shi ba kuka kawai take yi da muryarta da bai ma fitowa ba kwantar da ita ya koma can ƙarshen gado ya zauna tare da dafukansa this time ya kusa minti goma a haka yana sauraron ta can ya tashi kawai ya nufi bathroom nan ma bai ɗauki lokaci ba sai gashi ya fito ya nufi kan gadon jikinsa a sanyaye har lokacin ba abin da take yi sai aikin kukan da bai da sauti tsabar ta wahala a hannunsa ita kadai ta san kala abin da take ji a jikinta a wannan lokacin tagotaye ta firgita ta tura sa da uban karfi ta fashe masa da wani matsanancin kuka har ta ka. zaunawa yayi a gefen ta a sanye ce mata don Allah ki hakuri haƙuri please forgive me I don't mean to hurt, the, to hurt you Why? kukanta ta ci gaba da yi bata kokanta bata ko dago kanta ba balle ta kalle sa miƙewa ya tsaye zai dago ta da niyyar kai ta bathroom din Zaira ta fasa masa wani uban ihu sanda ya toshe kunnuwansa da duka annayensa. daidai na aka dawo da wuta haske ne ya gauraye ko ina da sauri ta rufe jikinta ga baki ɗaya da bargon ta rufe har kanta muryanta na tsananin rawa cikin kukanta ce ni ba na son hasken nan sanda ya kashe wutar sannan ya dawo kan gadon ya fara roƙonta ki yi haƙuri don Allah you are in pain ko it is all my fault wife I'm sorry ki bari in taimaka miki to please let me help you kinji ki bari na kin bari ya cire bargon tai hakan ya sa ya fisge barkon da ƙarfi ta firgita ta faɗa jikinta tana rufe fuskarta akan ƙirjinsa hakan ya ba shi damar ɗaukar ta cak ya nufi bathroom ɗin da ita tunda suka shiga ta fara ganin tsabar azaba a hannun shi gashin gashin likitoci ya mata na babu yar jin tausayin nan har sanda ya tabbatar ta ci ruwan zafin sosai sannan ya fito da ita ya kwantar da ita akan gadon babu kallalar rashinta da bai mata ba amma kamar zira ta ma yake yi haka ya sa ya kyale ta yi miƙe jiki ba kwari ya nufi bathroom ɗin don yin wankansa da kyau ko da ya fito tsit yake ji ko ba a gaya masa ba ya san bacci ne ya kwashe ta ya karasa bakin gada a hankali ya zauna tare da kunna wutar ɗakin yana ta kallon ta wani sauki ajiyar zuciya ya ga tana yi cikin bacci sosai ta bashi tausayi wani shafa kan shi yana jajjan low brain ɗin shi deep inside of him ya san next time ba zai taɓa iya daurewa ba wani sabon santa ne kawai ke shigarsa yana masa da baibayi a ko'inansa a yanayin da ya same ta a yau ji yake kamar an dasa masa wani sabon shauƙin zama da ita ne har abada har lokacin ya ja idansa biyu na kanta har lokaci ya ja idanuwansa biyu a kanta zuwa yanzu kam ruwan da ya ɗauke gaba ɗaya sosai garin ya yi sanyi jikinta ne fara ɗaukar zafi yana rungume da ita kafin wani lokaci jikinta ya yi zafi sosai tunanin wani irin taimako zai mata ba tare da ta tashi ba ya shiga yi ya ga babu irin wannan taimakon Ƙyale ta kawai don baya son jin kukanta can wajen karfe biyan rana ya ji ta fara motsi tana kokarin kwace kanta daga rungumar da ya yi mata ne ya sake ta a hankali ta zami daga jikin nasa ta koma can ƙarshen gado ta kwanta a rigingine tana sauke ajiyar zuciya mai nauyi ita kadai. bayan kamar minti goma ne ya ga ta miƙe zaune tare da haɗa kanta da gwiwa kallanta kawai yake cikin tausaya can ya ga ta sauke kafafunta ƙasa very slowly da, da alamar miƙewa tsaye za ta yi tana ko miƙewar ta saki wani ƙara ta durƙushe ƙasan wajen ta roshe masa da uban kuka miƙewa da uban saurinsa ya nufe inda take ya ce to ina za ki je kuma a hankali ta soma rera masa fitinannen kukanta tana jan zuciya ya ɗago ta cikin nuna damuwarsa ya ce please ina zaki cikin kukan ta ce masa ni zan yi fitsari ne babu shiri ya shiga bathroom ɗin da ita ya saka ta durƙusa ƙasa a gabansa yana lura da ita ganin kamar bayi za ta yi ba in yana tsaye ne yasa ya fita daga bayan gabaki ɗaya ya ta ita kaɗai kasa fitowa ta yi bayan ta gama fitsarin don yi ta yi kamar ana tsikara mata allura idan ta ɗaga kafarta kukan ma yanzu yin shi kawai take yi ba hawaye haɗa kanta ta da bango tana jin kamar duk bakin cikin duniyan nan aka haɗu aka cusa mata ne a yau hawayen da ya cike fuskanta ne ta goge ta fito ta zauna a bakin gado ta mai da kanta tana kallon can gefe zaunawa gefen gadon a sanyayi ya ce mata kin yi fitsarin bata koyi motsi ba bare ya ji kamar za ta amsa shin ya daɗa gyara zamansa ya ce i'm sorry ki yi haƙuri it was not intentional mugun zuciya ya ta miƙe shi ma sai ya tashi cikin zafin nama ya miƙe ya miƙo hannayen shi kamar zai riƙo nata hannayen da wani irin wulakantaccen kalo ta dakatar da shi who gave you the right to touch me ton din da ta yi magana da yanda ta kafe shi da garwashin da ke cikin kwayar idanunta ya sa ya kasa amsa ta a lokacin ya sunkuyar da kansa a gabanta ta yi mata shiru sun fi minti goma haka babu wanda ya tanka kofar fita waje ta kalla sannan ta ja tsaki mai zafi mai sauti tana shirin juyawa ba shiri ya riko hannunta zaira listin tura sa ta da karfi kafin kafin ta karfinta fashe masa da wani matsanancin kuka tana karkada kanta ka cuce ni Allah sai ya saka min ba zan taba yafe maka ba har abada wani shafa kan she idanun shi duk sun kada sun yi jace don Allah ki yi shiru ki saurare ni mana na yarda na yi miki laifi I, I, I, I, let my body take control of me. I'm so sorry. Zera ki shiru, ki haƙuri ki fahimce ni kin ji and can't you please stop pretending that you are not my wife? Kin fasa na aure ki we got married three days ago. Wani toshe kunnuwanta ta yi alama ba ta son ji. A hasala ta ce kai ka san wannan ni ban san shi ba. I'm not your wife. I will, I will not ever be your wife. Kuma abin da kai min yau ban yafe maka ba sai Allah ya saka min you running my life ta ƙara fashe masa da kuka sai idanuwansa yayi yana jin zafin maganganun nata fiye da yadda take tunani Zara stop it please I did not even do it yet ai ai bata bar shi ya ƙarasa ba ta tuma da wani irin uban tsallan tsawa wani hatsalallen tsawa tana tambayar shi mani mani ne kace cewa me kace cewa you did not do it yet Where are you trying to kill me you forced everything on me you took advantage of me you are a bastard bastard you are so wicked Allah ya isa min ko dan ko dan na gaya maka damuwa na ka taimaka min shine zaka wulakanta min jikina dan ka dauki dan ka dau lada ina maka aiki ne amma ni ba karuwar ka bace ba kai ne asalin ɗan iska mara tarbiyya ni ba karuwa bace kuma kai ma yau na san ka san da haka i in all this world with, with you alone with you babu wani kayan kirki a jikina that is because i thought you are not the type that take advantage of girl ka taɓa cewa bana da kamun kai ne yasa nake maka aiki a gidanka yau ina kulawa da lafiyar ka ne tsakanina da Allah ba don aikin ka ba na ɗauka ina kulawa ne da kai in my own little way I can make you will feel my immense appreciation akan abin da kai na karɓo mini mamana da ceto ni da ka dinga yi but running everything ashe ba haka bane ba you are just after my body Allah siya ya saka min azzalimi cikin matsanancin kuka ta ƙarashi maganar wanda sautinsa yake fitowa da zafi da ciwo kuma kan shi sun kuyar ƙasa bai tanka ba har cikin jinin jikin shi yake jin ƙararta ɗin nan da bai makunnansa daɗi wani shiru yana jin zafi a ko'ina zuciyarsa ta masa mugun zogi kamar ana tunkuɗo sa ya silale ƙasa rakof ya sa gwiwarsa a ƙasa a gabanta bata ko kalle sa ba saboda kukan da take mashi ya tsananta yace dan Allah ki yi hakuri zaira ki yi hakuri ki saurare ni wallahi ba dan na aure ki ba da ba zan taba jikin ki ba tana bude idanunta akan sa ta janye kafar ta ta ture sa ƙarya ne wallahi ƙarya kake min you did not marry me so kake yi kawai ka wulakanta ni kamar yadda ka saba ina dai kai ina ina ina dai ka ɗauki fansar taimakona na da kai kwana biyu ko ina dai ka biya wa kanka da abu mafi daraja da nake da shi a jikina ka wulaƙanta ni akan gadonka ka ka cuce ni to shi shikenan wani irin fisga ta yi cikin juyi kamar ba ta jin zafin komi a jikinta da kasanta shiye da sauri ya rungumo ta ta baya ya kankame ta tsam a jikinsa sadda ta yi lafewar dole tsaba azabar sanda yake mata bai san sadda idanun shi ya fara fito da zafafan hawaye ba wani irin tsananta bugu kan shi da zuciyarsa suke yi muryar sana rawa ce i'm sorry wife zaira don allah ki yi haƙuri please don't treat me this way duk abin da kika faɗa ba gaskiya bane ba gaskiyar guda ɗaya shine kike matata ce ina son ki shi ya sanya na aure ki alfarmaki nake nema please ki daina gaya mini waɗannan maganganun kin ji I can never ever take advantage of your body. You are my wife and I love you and I love you so much Zaira. In baki amince da auren mu ba, na yi miki alkawari in two days time za mu bar nan wajen sai mu je wajen momin mu. Za ki gani, she is also aware of our marriage. In ta gaya miki za ki yarda ko? Zaira da ta rinse idanunta tana bulbulan hawaye sosai wani irin kacokan kanta ta yi da bala'in karfi ta tarba kanta da jikin zai riko ta tarba kanta da jikinsa zai riko ta ta fauce jikinta a zuciye sai ma yanzu ne ta kalli hawayen shi wani hatsalallan tsaki ta ja masa tana wani hararsa kamar kwayar idanunta za su faɗo ƙasa masifar da bai san da su ba ta fara sauke masa tunda aka haife shi ba a taɓa masife shi kamar yau ba buɗe mashi idanunta ta sosai ta tuma ta kashe ƙasa ta yi kamar bata ji duk bayanan da ya ta mata ba anyhow kawai take fitar da maganganun tana daɗa jaddada masa ita ba matarsa ba ce ta ce kuma ba ta son shi ba ta son komai na shi ba za ta taɓa auren mugu irin shi ba ita mijinta na gaba yana zuwa kuma zai gani na shuwan share hawayensa yana jinta duk abin da ta faɗa sanda ya shiga can cikin kwakwalwarsa ya dame sa cewa da ta yi ko duk duniya zai kawo shaidar aure ita ba matarsa ce ba ya bala'in damunsa wai har ko mutuwa ma zai yi ba za ta zauna da shi ba hakan ma ya fi komai mugun tayar mai da hankali sosai idanun shi ya ja zuciyarsa ta rikice all his wickedness wickedness sai da ta tuno sai da ta tuno mai tana mai masa tsiwa akan duk wahalar da ya rinka bata tana kiransa da mugu macuci kuma duk wani taimako da ya mata kwana biyu kawar da shi ta yi ta ce bogi ne ta gane don jikinta ne kawai ya yi bai taba sanin akwai ranar da za a gaya masa abin da zai bakanta masa ransa har haka ba he becomes so cold and scared of her bai ma iya daga idanun shi ya kalle ta a can can ƙasa ya ajiye kanshi duk taurin kansan nan sai da ya kasa daurewa ba zai iya hana zuciyarsa aikata komai ba don har ga Allah ya sassanta ya yi nisa a zuciyarsa da jinin jikinsa da kuma gangar jikin shi he is so weak about that a hankali ya fara tara hawayen shi yana kallon flo din yana jin zuciyarsa na harfawa da ƙarfi kamar za ta fashe masa zaira tana gama dirin masifar ta ɗebi takalmanta a hannunta za ta yi wace ya yi saurin kamo ta jikinsa ya rasa me zai ce kawai ya fara ba ta haƙuri kamar ba ta jin shi take turs take tura sa let me go ni ka sake ni wani ihu ta tsala masa mai tsananin ƙara mai sake bai sake ta daba ta daba masa hakoranta duka akan hannunsa ta ta cije shi da sauri ya sake ta don jin wani irin zafi da wajen yi masa har wajen yi jajajaja a take bai rusuna ba ya saki ya saki kai hannun ya saki ya saki hannun ya saki kai ya sake kai hannunsa zai riko ta ina zaki je a zuciya ta juya ta ce ni tafiya ta zan yi ko an ce maka kai ubana ne ni da sauri ya goge idanun shi ce ki haƙuri ki jira ni ki jira ni an zo ɗaukar mu za mu tafi you can't leave just yet it is very dangerous out here wani tsaki ta ja mai wani tsaki ta ja mai tana hararsa ta juya da takalmanta a hannu tana ɗingishi ta nufi kofar ya biyo ta ya riƙe hannunta dan Allah ki kwantar da hankalinki za ki saka kanki a matsala in kika fice nan sojojin in kika fice fa nan jejin sojoji ne za su iya illata ki ta fauce hannunta ta to ina ruwanka what was dan living with someone like you wanda bai san darajar ya mace ba you was then you was then hmm, you was then duke said you are worse than that devil that tried to rape me muguntarka ya fi nasu kuma ba zan zauna da kai ka kashe ni ba bai ce komai ba dai ya sake riko hannunta jin inda duka gaɓoɓin jikinsa suka yi lagos kominsa ya tsaya masa ta ce ka kyale ni ni kam sai ta ga ya lumshe idanunsa sosai yana sauki ajiyar zuciya can ya ce to a haka za ki fita ba kaya jikinki you are in pain wife zaira wai me ya sanya kika ki jina na ne abinda nake faɗa miki ne eh me yasa kike toshe kunnuwanki ta ce ka sake ni ni tafiya ta zan yi ya ce you want something bad to happen to you ko ta ce eh to ina ruwanka ya ce you are my wife I care about you ba na so ki fita wani abu ya je ya same ki na yadda ki yi duk fushin da zaki da ni amma ki rufa ma asiri ki zauna har sai mun bar nan gidan kin ji ta ce sai ka zauna da bakin halanka ba da ni ba dai tana shirin fizya hannunta ya wani jawo ta da ƙarfi ta faɗa kan ƙirjinsa kokowa suka shiga yi har sanda ya yi nasarar haɗe bakinsu waje guda ya matse ta jikin shi ya daɗe yana kisin ɗinta a haka daga ita har shi sai da gaɓoɓin jikinsu ya rusuna ya yi sanyi wani muguwar rawa jikinsu yake yi ji ya yi kamar kafafunsa sun kasa iya ɗaukar su har ƙasa ya rusuna da ita bakinsu yana juni zaira tana kwace bakinta a nashi ta dubi setin fuskarsa sanda ta ta karkare sannan ta wanka masa wata mahaukaciyar mari bai damu da zafin marun ba ya dafe wajen hankalinsa ya ce wife you slap me you slap me <laughs> tsaye ta miƙe tana kallon sa this time ba abinda yanayinta na rikici ba da gefen idanunta ta kalle shi bayan bayan kofar ta ga kiɗin shi na jiki yana reto a take sai ta ɗauki kanta cikin basarwa tana kallon shi a miskilance ta furta am living you tun kan ya miƙe tsaye ta daddage cikin wata ƙarfan juyi ta fincike kiɗin ta fita da su a hannunta da mugun gudunta ta ja kofar ta waje ta kulle shi ta ciki bata gama zara kiɗin ba na ya fara bubbuga kofar da iya ƙarfinsa da tsoronsa zaira zaira wife please don't do this dan Allah karki rabu da karki rabu da ni dan Allah karki tafi wani waje ki bar ni zaira zaira sai bam bam bam bam ya buga a kofar da iya karfinsa kamar zai balla amma ina jifar da ki din matai a ƙasa jin yadda ko ina jikinta ya ɗauki raɗaɗin zafi da zogi a babu yadda ta iya ta yi zamanta a falon akan kujera tana kan jin maganganunsa da roƙonsa da can abun ba bai ma dame ta ba bai bai kuma shigar ta can shirin da ta yi masa ne na tsawon mintuna ashirin yasa yake jin kamar har ta wuce ne bata bata wajen kuka ya fara mata tsakanin shi da Allah yana roƙonta kar ta tafi ta bar shi shi da koma da shi da koma ta zauna karta kulasa har kwana biyun a zo a ɗauke su tun a yadda ya fara buga kofar da zafi zafin firgici yana kira sunanta cikin matsanancin damuwa da tashin hankali zera ta fashe da kukan tausayin shi sai ma ta gane ashe ma dauriya yake yi tuntuni a gaban ta bai rikice har haka ba bugun da yake makofar ma har ya so ya tsorata ta kamar zai tsaga kansa haka yake kiran sunanta yana kuma roƙonta tana jin kukan nashi sai tarinka sai sai tarinka jin sai ta jin hankalinta na matukar tashi don bata taba jin abu mai tada hankali kamar sautin kukan shin ba ita kanta ta sha mamakin yadda son ta ya masa mummunan kamu har haka He sob is failing with love and emotional and sickness. Bata san tunanin shi abu ba ta son tunanin shi abu ɗaya yake ruwaito masa a lokacin ba ya za a yi maman shi ta rabu da shi yana kiranta yana kuka bata dawo ba sannan yau ma matar shi ita ma ta rabu da shi iya firgicin da ya ƙi nunuwa a gabanta shi ya ta nuna ma kansa a ɗakin yana buga ƙofar da tsananin azabar rashinta sosai ta durƙusa ƙasa a wajen tana kallon ƙofar tana ta hawaye ƙwaƙwalwarta na tunzura da ta buɗe ƙofar amma abin da yake cikin zuciyarta ya fi danne ta jin kamar ba za ta taɓa gane abin da ya dace ta yi ba yasa ta miƙe tsaye ta nufi backyard ɗin ta ɗebo kayan auren nata da jiƙajiƙansu ta mai da su jikinta ya mata ɗas ta rufe kanta da mayafi kin ɗagowa ta yi bare ta kalli kofar komawa cikin gidan gaba ɗaya ta jefa kafafunta ta baya ta fara babbarke bambanke ciyayi jim kaɗan wani uban santsi ya kwashe ta zut yayi mummunan wullata can cikin wani ta ruwa wasu 'yan mata ne a ɗaya ɓangaren suna tattara kayansa a 'yar local oven woben uh, basket su da alama za su ƙara gaba sai panjam suka ji ƙarar faɗowar abu cikin ruwan dakatawa suka yi sanda suka duba da kyau suka ga lallai mutum ne ya fada a ruwan kafin suka aje basket din su cikin sauri suka shiga cikin ruwan suka kinki mota suka yi waje da ita zaira kam tuni ta so mai dandama da ta fadin ba ƙaramin tsorata ta yi ba tangare gare uhm, tangare gare suka yi da ita su kusan su hudu suka wuce da ita gidansu fannin nashuwan kuwa babu irin firgici da bai ba don tsabar tunanin da yake yi na kala-kalan abin damuwa sai da ya fara tada ciwon kwalwar shi ya fara cewa brain din din hala haka rayuwarsa za ta kare ne life was life has never and will never be fair to him ya ce makasansa he is ya ce makansa he is so unlucky and meant to suffer out of this pension a loneliness he can't take it in wani abu mummuna ya je ya samu matar shi ya tsorata ya rasa har abada kamar yanda yake ta ga tsoron rasa ta na har abada kamar yanda yake ta tsammanin ganin mamansa da har yau bata dawo ba tsaban kishi har gani yake ma duk wanda ya ganta a jeji kallanta ya kalle ta ai dole ya ji sha'awarta sosai ya zauna ƙasa yana ta jimami duk dabarar sa yayi amma ba hanyar da zai iya kubcewa ramin windon ɗan ƙarami ne yana zaune a kan anan har aka kira magariba bai yi har aka kira bai yi sallah ba bai yi azahar da la'asar ba da ƙyar ya aikata hakan cikin ikon Allah kuwa yana idarwa ya murɗa kofar ya ga har ta buɗu ledan abincinsu ya gani da bakin windo ɗin kamar an buɗe ne da niyyar shigowa a ga ko lafiya sai kuma aka gansa yana sallah sai aka bari haka ya tsallake abincin ya ɗau kayansa a backyard da jika-jikan shi ma ya zira a jikin shi ya fantsama jeji sai dai hannun riga suka yi shi kamta inda aka shigo da su yake bi ita kuma baya ta bi hakan ya sa bai wani ja sosai yana tafiyar ba ya fara haɗuwa da kurtayen sojoji